Masu sauraro barka barkanmu da warhaka. mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Muhallinka rayuwarka shiri ne da ke nazari kan abin da ya shafi muhalli sauyin yanayi noma da kiwo kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. manoma a najeriya na ci gaba da kokawa dangane da matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na karya farashin kayan gona a daidai lokacin da kasar ke kokarin samar da wadatar abinci matakin dai ya biyo bayan kokarin da gwamnatin kasar ke yi ne na bullo da hanyoyin sauƙaƙa farashin kayan abinci waɗanda suka yi tashin da basu taɓa yi ba kuma hakan ya faru ne sakamakon wasu matsalolin da suke addaban fannin noma da dai sauransu manoma dai yana ganin wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka ba shi ya dace ta fara ɗauka ba domin ko da farashin kayan gona da aka fi nomawa a ƙasar ya sauka na kayan aikin noma irin taki iri da maganin kwari na nan a farashin da suke ba su sauko ba Abin da suka ce zai haifar da gagarumin gibi idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba. muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka na wannan makon zai yi duba ne kan wannan batu. Inda kafin mu tsunduma cikin shirin za mu fara jin matsalolin da suka haifar da karancin kayan abinci a Najeriya. Wanda har gwamnatin kasar ta ɗauki matakin ba da damar shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare don sauƙaƙa wa al'umma. Dr. Muhammad Garba masanin noma ne kuma malami daga tsangayar gona ta jami'ar abubakar ta fabalewa da ke jihar bauchi a arewacin najeriya akwai hukumar da ake ce mata fawo food and agricultural organization of united nations ta yi maganan kan cewa lallai akwai abubuwa guda uku wanda su suke jawo Uh, matsalan karancin abinci da kuma hauhawar farashi musamman a Najeriya. in muka kalla za mu ga kan cewa na ɗaya daga ciki shine a rikici na tsakanin manoma da makiyaya ko kuma mu ce rikicin da yake faruwa musamman a waɗannan ɓangarori guda uku na Najeriya wato arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiya na Najeriya. Akwai rikici da yawa, akwai na Boko Haram, gashi yanzu muna da na kidnapping, na 'yan eh, satan shanu da shauransu wanda dai da satan mutane yana nan wanda dole ne zai ya rage yawan ayyukan samar da abinci, to kaga wannan dole zai shafi farashinsa saboda ana bukatan abincin. Sai abu na biyu shine lalacewan tattalin arziki saboda in dai har ya zamanto ƙasa tana iya kallo ta ga cewa sai ta samo abinci a waɗansu ƙasashe to wannan zai iya shafan farashin shi wannan abinci din saboda menene saboda ita ƙasan zalle za ta rinka fuskantar barazana na canji na, na, na kasuwanci ko kuma na farashin abinci na duniya so wannan kuma yana alaƙa ne da muka duba na canjin kuɗi musamman yanzu yadda a kasashe musamman a Najeriya muka dogara ga dola idan dala ta tashi to wannan zai iya shafan koda kayan aikin gonan da za a iya shigo da shi wanda kaga in zai shigo kayan kayan aikin gonan zai shigo a cikin tsada sai ɗaya da ɗaya matsalar ita ce kuma babba wanda na canjin yanayi canjin yanayin nan in muka lura yana jawo al'amura da yawa musamman in muka duba za mu ga kan cewa yana kawo abin da ya shafi ambaliyar ruwa mu duba mu ga yanzu shekaru biyu da suka wuce a najeriya yadda ake samun ambaliyar ruwa wanda yake kawo lalacewan amfanin gona wanda manoma da yawa sukan yi asara saboda wannan ambaliya din to kaga wannan dole zai shafi samar da abinci wanda kuma abin da ake nufi shine abinci zai tsada haka kuma fari da kuma cututtuka da kwari duka wannan abubuwa ne da suke alaka da ah, canjin yanayi sai kuma in muka duba muka ga dama already a Najeriya za mu ga kan cewa noman mu da muke yi noma ne na gargajiya ba a noma da na zamani wurin da za a yi amfani da na'urori wanda za su taimaka wurin samar da abinci da yawa so a takaice dai waɗannan su ne abubuwan da suke jawo farashin amfanin gona ya tashi wanda zai shi yasa abinci yanzu yake da tsada a ƙasar nan wanda har ya jawo gwamnatin Najeriya take tunanin kan cewa e ya kamata ta bari a rinka shigowa da abinci daga kowane irin bangarori na ƙasar nan. Muhallinka rayuwarka. Ƙungiyar manoman Najeriya a fan ta nuna rashin jin daɗinta da matakin da gwamnatin ta ɗauka ba tare da la'akari da kuɗaɗen da manoman ke kashewa ba. Alhaji Muhammad Magaji wanda yake kakakin ƙungiyar ya ce idan har gwamnati ba ta ɗauki wannan mataki ba za ta hana manoman najeriya sake jiki da harkar noma a matsayin manoman najeriya yanayin da aka shiga na wato faduwan ko karewan farashin kayan abinci kayan noma musamman kayan noma kayan da aka noma wato kayan gona wanda definitely shine kawai wanda farashin sai faɗi faduwa warwas na farko dai shi manomi kullum abin da yake bukata in ya noma amfanin gonan sai ya samu ya sai da shi da daraja da mutunci a duk lokacin da ya daga kayansa wannan shine kawai abin da yake bukata dama to a watannin baya daga watan sha biyu zuwa watan ɗaya ɗin nan an sai da amfanin gona da daraja yan kasuwa sun saya masu ajiya sun saya to su yanzu ya zama kukan biyu ne su wanda suka saya a hannu manoma suna kuka cewa sun sai abu da tsada ya faɗi mu manoma wanda muka sauran masu ajiya wanda suka ajiye saboda mu mu sayi taki da kayan noma mu sayi mu yi noman rani ko mu noman damuna ma muna kuka to shi kuma talaka wanda bai noma ba shi yana murna cewa abinci ya faɗi to bisa ga wannan maganin abin da kawai kamata a yanzu don a sa manoma su koma gona a shekara mai zuwa ko kuma wannan shekaran kan yadda ya kamata wato a season mai zuwa shine a tsaya musu da taimakawa guda biyu na farko gwamnatin tarayya ta yi declaring wato garanti minimum price wato su faɗa cewan bana farashin buhun masara kaza ne buhun dawa kaza ne buhun shinkafa kaza ne buhun kaza kaza ne in ka noma kaza ne ba za a sai da shi ƙasa da kaza ba to kaga nan an san cewa da an gama girbi gwamnati za ta saya a hannun manoma wala jihohi wala tarayya a na biyu wanda shine babba mai muhimmanci gwamnatin tarayya ta fitar da kuɗi kamar yadda ta yi niyyar taimakawa al'umma farashin abinci ya faɗi to lalle ya zama wajibi a fitar da kuɗi da wuri a sayi taki a yi tsari a fitar da mekanizm mai kyau yadda za a riba takin nan ya shiga hannun manoman najeriya ya shiga hannun manoma na gaskiya manoman najeriya a lokaci kada a jira sai watan bakwai watan takwas watan tara a zo ana ba manoma taki karimin nan sun sun sha wahala wanda zai fasa noma ya riga ya fasa amma in suka samu takin da wuri a cikin farashi mai rahusa mai kyau yanda kada takin buya wuce naira dubu goma zuwa dubu goma sha biyar to in an yi wannan manoma za su koma noma al'umma za su koma noma kuma za a samu abinci ba tare da an tafi an bi wata hanya daban ta shigo da abinci ko yin wani abu daban ba kaga manomi ya samu aikin yi kuma ya samu abinci to wayan waɗannan su ne hanyoyi da muke gani daga ƙarshe ana gama girbi gwamnatin tarayya ta karbi abinci hannun manoman nan ta hannun lba wato a license buying agent daga minister of agri a karbi kayan na hannun manoma a lokacin da ya kamata muhallinka rayuwarka galibin manoma na kokawa ne dangane da yadda gwamnati ta ɗauki matakin da ya yi sanadin ruguza farashin kayan gona a ƙasar abubakar d sani manomi ne daga jihar neja da ya ce kamata ya gwamnati ta fara karya farashin taki da maganin kwari karya farashin kayan gona da gwamnatin tarayya ta yi gaskiya ba abu ne na ci gaba ba zuwa ga manoma domin idan ka duba kayan da ake sayi ana yin noman nan za ka ga kayan suna da tsada har yanzu da an karya farashin waɗannan kayakin ne to da gaskiya noman za a ce zai yi daɗi domin har yanzu za a ga taki ana sai da shi dubu arba'in da hudu dubu arba'in da shidda wanda idan ka sai da buhun masara ba zai sai maka buhun taki ba sannan maganin feshi mai ciya sai yana da 3500 3500 dubu uku ɗari biyu ake saida ko kuma dubu uku da ɗari ko kuma dubu goma sha bakwai idan galon ne wannan na mai ciya sai kenan grama zo za a ga ana sai da shi dubu biyar da ɗari biyar dubu shidda ko kuma dubu biyar akwai wani mai ciyar sa akwai wani gramazon mai ciyar saye wanda ake sai da dubu ashirin da bakwai so kaga idan ka duba idan za ka sai galon ɗaya kenan sai ka sai da kusan buhu biyu na masara ko na dawa sannan ne za ka samu ainihin maganin da za ka je kai noma sannan ga shi man diesel ɗin da ake amfani da shi wurin traktoci da sauransu inda za a nome maka kamar dubu ashirin da biyar yanzu dole sai ka bada dubu hamsin ko sama da haka kaga a wannan abubuwan za su taɓarɓare da harkar gona domin mutane da dama za su yi losing interest za su ji ba sa bukatar su yi domin idan aka yi noman ma kamar hasara ce za a yi amma da gwamnati za ta diba ta bangaren kayayyakin nan da ake amfani da su wurin gona a karya su suma to za ka ga da an zo daidai ka sai da kayan ka da arha kuma ka so da arha amma ka sayar da tsada ka sayar da arha kuma ka je ka sayar da tsada kuma aikin gonan nan komai tsada ne da shi to gaskiya da gwamnati za ta diba ta kara duba wannan lamarin to da abin ya mu mu ce kayan su yi tsada ba don kowa na son sauki kayan su yi sauki alhamdulillah amma su ma kayan da ake amfani da su wurin noma waɗannan kayakin gonan su ma kamata a ce sun yi sauki idan suka yi sauki kaga an yi striking balance kowa zai ji dama amma a ce bangare guda ne kawai ke da sauki bangare guda kuma babu sauki gaskiya wannan cutarwa ce so a kira ga ainihin waɗanda ke da hannu da shuni da kuma waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin harkokin gwamnati kuma bangaren noma su duba wannan harakar su taimaka ma talakawan da ke noma domin Allah. Shirin muhallinka rayuwarka ne ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Idan farkon shirin ya kubce muku, ana iya bibiyar mu a intanet ta wannan adireshin rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. Matsalar tsaro na ɗaya daga cikin dalilan da suka haifar da ƙarancin abinci a Najeriya. dalilin haka ne manoma da ke zama a yankunan da ke da wannan matsala irin abubakar rabi'u daga yankin shiroro na jihar neja ke neman gwamnati ta duba halin da mutane ke ciki a magance matsalar tsaro domin duk da farashin kayan gona da ya sauka su a shirye suke su koma gona Kasan an ce wa man qadara Allah hakan kadari shi idan Allah ubangiji ya sanya za a yi gyara to dama dole ne wani zai ji daɗi wani ba zai ji daɗi ba kasantuwa cewa manomi ya cire kuɗin shi da yawa wani ma ya je ya ci loan din taki garmazo magunguna da sauransu wani bashin banki ya je ya ansa da sauransu suka zo suka sai magani suka je suka yi noma to ya kamata a ce gwamnati ta ɗan yi masu uzuri menene uzurin da za ta yi masu a fara karya kayan aikin gona kafin a fara karya kayan abinci din inda kayan aikin gona ya fara karewa kafin kayan abinci ya kare to shine tsakani ga Allah shine talaka zai kara tabbatar da eh lalle alaihi abin nan da gaske ake yi kuma yi za a yi amma a yanzu haka mutane da dama manoman da dama suna kallon abin nan kamar babar rudu ne yanzu gashi an zo an ce an karya kayan abinci ko ka ina ka kai shi yanzu baya da wani daraja da za ka yi tunani to yanzu taki kuma fa in ba kaji ya zo ya kare ba shi ma ba za ka zo ka ɗauke shi cewa kamar shi ma zai zo ya yi sauƙi ba tunda dama ana hasashe ana hasashe abu sauƙi zai zo sauƙi zai zo sauƙi zai zo to amma sai ka ga kuma abin ya ɗore ya tafi a haka nan game da bangaren kuma maganar rashin tsaro da ke da akwai tsakani ga Allah har yanzu jiya yau mutanen nan ga nan abin ana samun sauki sai kuma ka ga kullun salon nasu ƙara canza yake ana samun sauki kullun salon nasu ƙara canza yake yanzu haka da watan azumin da komai ko jiya wallahi mutanen ƙauyen da kwalla sun yi gudu da kwalla gogala duka mutanen sai da suka yi gudu jiya dan yanzu lanta kuma sun maida shi ma kamar gidansu duk lokacin da suka ga dama za su zo a wajajen tsare yanzu nawa ne da jami'an tsaro inda jami'an tsaro suke ka gani to amma yanzu babban gurin babban fata mu ga gwamnati Allah ubangiji ya sanya gwamnati ta dubi dimini talaka in ta dubi talaka musamman munan da muke nan hanyar lakma in har mutanen Allah suka riga suka koma gida to insha Allahu rabi suka samu tsaro jami'an tsaro suka koma gida in Allah so yarda muna tunanin nan yankin lakma kawai zamu noma abin da za mu iya ciyar da neja in Allah ya yarda kasancewar ba da damar shigo da amfanin gona ne babban abin da ya haifar da wannan matsala da manoma ke kokawa a kai dr muhammad garba ya ba da shawarar abin da yake gani a matsayin mafita in har gwamnati za ta ci gaba da ba da damar shigowa da kayan gona daga kasashen ketare Idan aka ce za a ci gaba da shigo da abincin nan, to lalle fa manoma za su zamanto mene? Manoma za su zamanto za su fuskanci barazana saboda mene waɗansu sun je sun ci bashi a bankuna sun karbi kuɗin mutane to kaga suna cikin barazana da ya kamata gwamnati ta duba ta ga uku da yaushe ya kamata ta yi wannan ta shigo da wannan abincin to hakan na nufin kenan bai da kyau a shigo da abincin daga kasashen waje? lallai yana da kyau saboda mutane suna cikin suna cikin barazana na yunwa so shi yasa gwamnati ta shigo da shi saboda a samu yalwatan abinci kowa ya iya sayan abinci to amma yanzu shi manomin da ya je nomi abinci a Najeriya ya za a yi da shi saboda me saboda zai yi asara mutane da yawa mai yiwuwa in sun ji muna irin wannan magana za su ce ai ba mu kallon abin da shi mai sayan abinci yake sayan sa so wannan gaskiya ya kamata a ce da gwamnati ta yi wannan tsari so yaya makomar noma a Najeriya kamar yadda muka faɗa wannan idan ana shigowa da abinci to lalle zai jawo wa manomanmu na Najeriya ya zamanto hanyar kuɗin shigansu zai ragu idan kuma hanyar kuɗin shigansu zai ragu to lalle wannan fa zai ya zama manoma suna cikin barazana wanda ba za su iya biyan kuɗin kayan aikin gona ba saboda yawa yawan kayan aikin gonan nan shigowa da shi ake yi kuma idan dala yana da tsada za su shigo da tsada so an zo an shigo da wani abincin da ya fi wannan araha so kaga ba wanda zai sai abincinsu sai abu na biyu zai jawo kuma noma ya zamanto babu riba to kaga wannan zai rage wa mutanen tunanin ma su je su yi noman maimakon su je su zuba jari a gona sai su zamanto su nemi wata harkan da zai iya fin ba su zai fi ba da riba so in har ya zamanto an yi haka kuwa wannan zaka ga ya shafi samar da aiki da ita bangaren noma take yi waɗanda suke zuwa su je su yi aikin noma samu abin da za su ci kaga babu su ma so kaga wannan zai iya jawo matsala a cikin tattalin arzikin ƙasa saboda mutane da yawa za su zama za su fada a rashin aikin yi shi mai noma wanda dama zai zuba kujarinsa a yi noma din ba zai yi ba sai abu na uku manoma za su zamanto sun shiga cikin bashi za su fada cikin damuwa na, ba za su iya biyan sukan da suke karba a bankuna da kuma kafafen da ake basu bashi saboda su noman nan ba to wannan zai zama to sun shiga cikin rikici sun shiga cikin damuwa to in muka duba na gaba kuma za mu iya gane kan cewa idan har fa aka ci gaba da cigo da abinci to Najeriya za ta zamanto wanda take dogaro da kasashen waje kafin ta samu mutanen su ta kasa su ci abinci to in har ya zama da haka mu sani kan cewa najeriya za ta zama kamar baiwa ce ga waɗansu ƙasashe domin menene duk sai abin da ƙasashen suka za su iya sanya farashi dole haka najeriya za ta karbi wannan so wannan zai iya jawo ƙasan nan mutane su zamanto suna cikin talauci suna cikin yunwa babu abinci so waɗannan su ne abubuwan da nake ganin za mu iya tattauna a kai sai dai yana da kyau in har gwamnati ta ce za ta ɗore da wannan mataki na shigo da abinci to fa sai lalle sai an an an taimakawa manoma an ba su taimako misali a ba su subsidy misali akan taki akan dukkan shauran kayan aikin gona na'urorin da za a yi aiki da su dole ne ya zamanto an samar da ɗauki da za a samu daga gwamnati wa manomi zai iya samun sannan kuma ya zamanto gwamnati ta samar da kafafe wurin da za a rinka sarrafa amfanin gona a cikin ƙasar nan wanda shine zai iya taimakawa ya bunƙasa samun abinci wanda a cikin ƙasan ya zamanto za a iya sarrafa abinci wanda zai zama daidai da wanda waɗansu ƙasashe suke sarrafa wanda ake shigowa da shi. sai dai ko da shirin muhallinka rayuwarka ya tuntuɓi gwamnatin najeriya dangane da wannan matsalar ministan yada labarai na ƙasar muhammad idris ya bayyana cewa sun yi shiri na musamman ga manoma. Babban shiri ko kwarai da gaske eh, ai babban ma abin da za ka kara la'akari da shi shine lokacin da aka sake ma wato kasafin kuɗi na wannan 2025 garan bawul idan ka cina akwai lokacin da shi shugaban ƙasa ya sake aikawa da wato ƙarin kuɗi na kasafi na triliyan eh, kusan biyar da aka tura to kaga eh, a nan wurin an ware kusan triliyan ɗaya da rabi an ba bankin haɓaka noma na, da ke kaduna kaga wannan ana son ne manoma su samu dama wanda suke ba suke da karancin kuɗi ko kuma suke da abin su samu yadda za su je su samu wasu 'yan kuɗaɗe na rance da za a ba su domin su bunƙasa ayyukan nomansu sannan kuma idan baka manta ba ba ra'ayi gwamnatin najeriya ta sake samo lamuni daga wato bankin afri exim bank domin bunƙasa harkar noma wanda aka sa a harkar noman rani a jihar jigawa da wasu jihohi na najeriya yanzu in ka lura ai ko kwanaki jihar jigawa ta yi wani biki tare da ita ma'aikatan noma a harkar noma domin nuna irin nasori da ake samu wajen bunƙasa a harkan neman abinci a ƙasar nan noman abinci a ƙasar nan to wani shiri idan misali an ce an shigo da abinci mu shirinmu ne mu mu iya noma abin da muke son mu noma da shi abin da muke son mu noma abincin da ake son a samu gwamnatin shugaba bola ahmed ba tana son ta kawai ta mai da hankali wajen shigo da abinci bane ba abin da shirin ta nan ba muhallinka rayuwarka madala ƙarshen shirin kenan a wannan makon sai kuma mako na gaba idan mai kowa mai komai ya nufe mu da kaiwa a madadin wakilinmu na jihar neja a najeriya ismail karatu abdullahi wanda ya ɗawainiyar tattara sautin shirin da injiniyan mu hassan alhassan Sulaja da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.